Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da yamma. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asari la'asariyar yau Alhamis biyu ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sojojin ƙasa na Isra'ila sun tunkari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin bin hanyoyin diflomasiyya wajen cimma tsagaita wuta a faɗan yankin. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai je gabas ta tsakiya gobe juma'a a daidai lokacin da isra'ila ke zafafa kai hare-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon hamas a gaza kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin malamai a jihar a jamhuriyar niger sun fara nuna fargaba bayan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu malamai biyu a wani kauyen jihar talabiri yaran a san irin dubar da za a yi a tattaro su a kawo su nan a musu lokal ta zama wadda a nan za a ciyar da su amma a bar su cikin wannan dazuka eh, yan ta'adda kowane lokaci suna zuwa suna musu barazana haka zalika a cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya jajanta wa mutanen da aka kashe musu 'yan uwa har su mutum arba'in da biyar a karamar hukumar gaidam bayan haka kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar wanda a wannan mako shirin zai duba batun kurajen pimples da wato yadda balaga ke tasiri a jikin matasa da ma wasu muhimman bayanai tare da dr muslim bello katagum amma yanzu sa gyara zama a jikashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin ƙasa na Isra'ila sun tankari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diflomasiyya wajen cin matsagaita wuta a faɗan yankin yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jan kai a yakin a yankin Falasɗinu. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jan kai a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita faɗan na nufin a ba fursunonin yaƙi lokaci su fita daga yankin a cewar shi. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da mutane sama da 240 a lokacin da suka kai hari kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadin kisan mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaƙi akan Hamas bayan harin ta kuma kai harin hare-haren bama-bamai a Gaza, lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban Falasɗinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarta dubu tara. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin daƙile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diflomasiyyar iran ya gana da shugabannin hamas a ƙasar qatar iran ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya kai wa isra'ila hari saboda yakin da take yi da hamas Fidan ya ce Turkiyya na kokarin ganin an tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba, saboda hasashen bazuwar wannan rikicin ba tare da samar da hanyar warware yakin ta dindindin ba, ba abu ne mai wahala ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je gabas ta tsakiya cikin wannan makon. a daidai lokacin da isra'ila ke zafafa kai har-haren ramuwar gayya kan yankunan da ke karkashin ikon hamas a gaza a yayin wani taron manema labarai a jiya laraba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya sanar cewa sakatar blinken zai je isra'ila da jordan a ranar juma'a kuma zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila don samun ƙarin bayani akan ƙudurorinsu na soja. Miller ya ƙara da cewa Blinken zai tattauna da Isra'ila kan buƙatar ɗaukar matakan da suka dace don rage ko kawar da kisan farar hula. A ƙasar Jordan kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakatare blinken zai jaddada kudirin da ke tsakanin amurka da jordan na taimakawa wajen kai karin agajin jin na ceton rai ga farar hula a gaza to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda malaman makaranta suka fara nuna fargaba bayan da 'yan bindiga suka auka wata makarantar boko suka yi awon gaba da malamai biyu a wani ƙauyen jihar talabiri jami'an tsaron sun gudanar da wato na gundumar makolandi sun bi sau maharan da nufin kwato waɗannan malamai to sai dai kawo yanzu ba a gano inda aka shiga da su ba wakilin murya amurka sulaiman mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yammacin jiya laraba ɗaya ga watan nuwamba ne labarin satar malaman makaranta biyu ya fara bayyana a kafafen sada zumunta duk da cewa lamarin ya wakana ne tun a ranar juma'ar da ta gabata a wani ƙauyen karamar hukumar makalondi da ke bangaren da jihar tilaberi ke iyaka da burkina faso wani malamin da ke karantarwa a karkarar da abin ya faru wanda bai so a ambaci sunansa ba ya zayyana yadda aka yi haka ne abun nan ya faru cikin makalandi ma za a ce tun da sunan garin bankata ce cewa su tsakankanin shi da da ma bai kai kilo guda ba malaman makaranta dai mazabi ne an ka da su kumbura juma'a ne kankanin karhe takwas da zuwa karhe takwas da minti goma sha biyar jami'an tsaro da sun ka samu labari da cikin gaggawa sun ka zo sun ka bi mutanen nan sun ka je farautarsu to allah ya sa dai muna nan dai muna shiro yankin tilaberi na daga cikin yankunan da matsalolin tsaro ke shafar sha'anin ilimi a niger yau shekaru akalla takwas a sanadiyar aika-aikar 'yan ta'addan yankin sahel sabili kenan uwar kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi ta ƙasa a ta bakin mataimakin sakataren talawali garba ta bukaci hukumomi su gaggauta ɗaukan matakan da za su ba da damar ɗorewar karatu makulundi gunduma ce hakkon siriya gare su lukurina a matsu su duka anan makulundi kenan mushinni za su ji su akwai tsaro yaran a san irin dubar da za a yi a tattaro su a kawo su nan a musu lokal ta zama wadda anan nan za a ciyar da su amma a bar su cikin wannan dazukan eh, yan ta'adda kowane lokaci suna zuwa suna musu barazana gaskiya wannan al'amarin mu ba mu rashi ba muna jan hankalin hukumomi cnsp duk abin da za su yi su yi saboda mu ga abokanmu suna da tsaro cikin aikin gada suke yi. Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi da mataimakin magatakardar ministan da muka tuntuɓa domin jin matsayin hukumomi a game da batun sace waɗannan malamai ba su ɗaga wayoyinsu ba. to amma bayanai daga reshen kungiyar malaman kwantaragi a gundumar makalandi sun ce makunta na bin diddigin lamarin mutanen nan da aka tai da su ministan mu na malaman makaranta ta kira 'yan uwansu ta yi musu jaje allah ya kare kiyayewa abun nan ya ma mutane dadi sosai minista ta kirayo kuma jami'an tsaro ma mutane sun ji dadin su kuma bayan sha'anin ilimi wata matsala ce da masana a wannan fanni ke ɗauka a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiya da ci gaban al'umma kasancewar illolin abin na shafar makomar yara da 'yan magana ke kira manyan gobe a baya hukumomin nishar da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun bullo da wani tsarin cibiyoyin karatu na musamman da ke tattara yaran garuruwa da dama a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula waɗanda suka haɗa da difa tawa tilaberi da maraɗi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya koriya ta arewa ta yanke shawarar rufe ofisoshin jakadancinta a akalla wurare hudu a duniya wani gagarumin sauyin diflomasiyya da wasu masu lura da lamara ke cewa ta yiwu hakan na nuni da kalubalen tattalin arziki bai tsanani a cewar wasu jerin rahotannin kafafen yada labarai da suka fara bayyana a makon da ya gabata koriya ta arewa za ta rufe ofisoshin jakadancinta a uganda angola da spain da kuma karamin ofishin jakadancinta da ke hong kong kafofin yada labaran kasar koriya ta arewa ba su fito fili sun bayyana dalilin rafa ofisoshin ba ko da yake jaridar da independent ta uganda ta ambaci wani jakadan koriya ta arewa yana cewa pyongyang tana rage yawan ofisoshin jakadancinta a afirka don kara inganta hukumominta da ke ƙetare ma'aikatar haɗin gwiwar koriya ta kudu wacce ke kula da harkokin hulɗa da koriya ta arewa ta alakanta rufe ofisoshin da tsauraran takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sanya wa koriya ta arewa lamarin da ya kawo cikas ga harkokin samun kuɗin shiga na ofisoshin jakadancin ƙasar da ke ƙetare. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu leka tarayyar Najeriya. Gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimalabu ne ya jajinta wa mutanen da aka kashe musu 'yan uwa da suka kai wato mutane 40 a karamar hukumar gaidam da ke jihar yobe wanda kuma ke shi'ar gabas wato arewa maso gabashin najeriya wakilin haruna dauda ya aiko mana da ƙarin bayani gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ya janta mutanen da aka kashe masu yan uwansu hare-haren da aka kai yan kwanakin nan da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane har sama da arba'in da suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara da ke karamar hukumar gaidam a jihar yobe da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya gwamnan da ya bayyana hakan ne da kuma mai ba gwamnan shawara kan harkokin yada labarai alhaji mamman muhammad ya shaida manema labarai cewa gwamnan ya yi kuma alkawarin inganta matakan tsaro a wannan karamar hukuma hukuma da ma sauran kananan hukumomi da ke jihar Yobin. Ya ce duk da cewa karamar hukumar gaidan na iyaka da jamhuriyar Nijar kuma karamar hukuma ce da shi ya fuskantar hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da dama. Abu ne wanda aka sani cewa ba daɗi kuma kowa na alhinin wannan abin da ya faru da jama'a a wannan karma ƙauyen. Bayan nan kuma jajantawa su a iyalai musamman da kuma mutanen wajen da kuma al'ummar jiha gaba daya kan wannan abin da ya faru a bayan nan kuma an sami gana kokari da haduwa da sauran manya-manyan jami'an tsaro na kasa ma a samu a sake tura jami'an tsaro sosai a wajen to ne ne bukatun al'ummar wannan yanki Sunana Sana Ibrahim abin da muke so gwamnatin mu taimana in dai mutumin da yake gaidam da ƙauyen gaidam ne yana cikin fargaba a ce an gansa a nan a ce an gansa a nan to gaskiya muna koke shi ne masani Allah shi ne mai yaye mana amma gwamnatin ba ta ƙara duba lamarin abu. Muna so a ɗan ƙarfafa mana tsaro saboda sojoji su yanka fita patrol ƙauyuka domin samun kwanciyar hankalin mu. Ba gaskiya ko to an ƙara tsaro da tsaro duk wanda zai shigo ya zama to ana bigidan sa. DSP Abdulkarim Dungus shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe da kuma suke kallon a kuma wannan lamari kamar haka. Ne na karban fansa ne na kayan amfanin gona da suka saba yi a wannan A zo su tara kun kuka gama amfanin gona ku cire musu nasu iya. Na'am. Ga wayannan mutanen sai suka yi tawaye. Haka. To banda wannan ma da muke ganin kuma kama akwai alamar daukan fansa saboda akwai yan vigilanti ko kuma zan ce yan baka tare da akwai hmm. kuma wa'idan su a wayannan ƙauyuka. Haka. To ne suka je wannan guru kaya suka tsara su don suka mutane da dama to kuna iya sanin ƙididdigar mutanen da suka harbe ne a eh, wannan lokacin muke da shi da farko an samu gawaki kusan goma sha sha nawa yan ta bakwai don ina ga kama an sake samun garuwan wa'ansu wanda aka samu gawa ko a jeji ko garin sason guda shi ne wannan to sai wace gari kuma da yamma mutanen ƙauyukan kuma makwabta suka ce bari mu je binne gawa ki taimaka mu eh. da kuma yin tafiya garin tafiya kuma sai suka taka nakiya yawa shine ma tambayin ma ok mutane goma sha takwas Alhaji Hassan Jirgi na ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka kai ziyarar gani da idanu a wannan karamar hukuma da ke gaidam a jihar Yobin. muka kai ziyara saboda gudanar da ayyukan abin gaskiya ya ba mu mamaki sosai akan cewa waɗannan mutane sun kai musu hari makon. kwanakin baya sojoji su yi nasarar kashe wayansu daga cikin mutanen boko haram da suka karbi musu makamansu saboda bayanan da samu daga cikin akan cewa wayannan yan kungiyar boko haram suna karɓan kudade kowane saniya kana da ita zaka ba da naira shida idan kuma shanunka sun kai guda talatin ne za su guda ɗaya a matsayin zakka. karamar hukumar gaidam dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ke jihar yobin da kuma ake kan iyaka da jamhuriyar nijar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoto kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ku ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples inda ya yi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje sai kuma lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alkawari likita zai ci gaba da da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga likita gare ka. Sosai mako haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara sha biyu sha uku sha hudu sai kuma ya ci gaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara sha biyar kyakkyawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara sha biyar sha shida sha bakwai wannan har ya kai mata shekara ashirin da hudu da biyar da shida so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescent shi wannan andro. estrogen tare da su wato any endocrine glands in hormones din na faɗa baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko in ce karfin su ya fi yawa a wannan age din to fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryar namiji kasance ya buɗu ko a ga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai ko ko ke baka baga ga danka ko ko ga yarki tana wato ainihin pimples bai yake tunanin ayi tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane kowace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kamar. sakamakon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin ah, exaggerate din abin ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wato propionic bacterium acnes din kenan. To likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko na kara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance? Eh tabbas ga waɗansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai harshen ba akwai wanda zai zauna ya ci maka maiko ya ci duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a ciki irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi first. ba dole sai presenting with wannan acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su presenting with it sai dai amma shawarar da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maikon amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da ah, wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko gaba ya aiki duk inda yake so ai mai kokar a manta ba wai zalla a fiska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa wa different sassa na jiki musamman jijiya E kawo wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo yayi muni E kawo hyperlipidemia hypercholesterolemia gwanda suke da hawan jini ma ya dada muzanta shi ya kara yin sa shi ya muni mu zo muna ta bada magani mu ci a ta yin a to ainihin exercise din mutum yana yawan yin zufa don wannan maikon yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana ci kuma a the ba abun muni bane dan mutum ya ci mai maikon sai da yakan yi playing important role kan sosai ga wanda suke da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na maimaita is a natural process saboda natural oil ma muke irin shi medically shi wannan sebum da na faɗa a can farko farkon bayanin nawa wanda kuma mutum ne sai zai ce to ga abin da zai eliminating din shi ba to likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma don sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedians din nan ai kamar da na faɗa muna da white whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba wanki bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan su akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai samu asalin standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki mutum yakan wanke fiskan shi wata nan har ka sa soso mai tsafta a jikin wanda ba wai kana wanka da wannan soson ba soso daban na shi sai kai kasance ka wanke fiska ka dan dirje shi kaɗan kowane bayan awa shida yana taimakawa kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal a sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ya amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa so kuma kafin mu je da nisa nisa shi kan shi wannan acne vulgaris din yana da hawa-hawa mana da mild moderate tare da kuma severe one mild moderate ne wanda bai muni sosai ba tare da yawan wanki fuskan da sabulun kamar yadda na faɗa ko kuma other forms of sabulayya wanda suna suna nan birjik haka kasuwa da suna da kyau yana taimakawa akalla sau uku zuwa sau hudu a rana sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba to dole a amfani da na shafa wato topical ointment kenan wanda sun haɗa da mostly salicylic acid a cikin su tare da benzoyl peroxide wannan benzoyl peroxide din nan ba zallan shi ba akwai su sulfur da erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din wata na in yi muni har isotretinoin akan bayar eh, form of vitamin A acid haka vitamin A acid retinoid haka akan yi mix din shi sai a zo a bayar mutum yana sa a fuskan shi sau wani masu biyu a rana so in continuously kuma still ana yin haka ba wai raguwa yake ba akan ba da hadda medications wanda in mutum ya haɗe na ɗan wata biyu uku yakan taimaka shi minocyclines ne suka fi yin wannan aiki take din in some situations kuma har da macrolide amma ba zan iya faɗin sunayen medication din ba saboda ba wai zallan acne vulgaris bane kar mutane su je su yi abusing din shi saboda ana treating a lot of other serious more serious medical conditions with them so sun despite sun wanke fuskar nasu da medicated soap sun zo sun shafa mai in saga still ya ci gaba da fitowa so yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics da suke amfani da shi na su make-up tare da sauransu sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi wato wanda babu irin wannan maiko da ake hada shi don ya zo ya wannan saboda in ya kasance kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na faɗa shi sai bom din da yake causing comedy status sauransu ka zo ka ƙara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya to an gudu ba tsira bane dan sai kasance cewa ya ƙara re actually accumulate ne ƙara accumulate kuma sai ƙara ƙara fitowa kenan so dole kasance cewa an duba irin product din da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma samun kayan makeup din da ba su da wannan haka ma kuma waɗansu daga cikin daga cikin kayan makeup din sukan iya causing irritation daga nan sai ƙara ɓata wannan shi comedian sun rai sai kara ƙara bazuwa su ƙara yin yawa sai sa mutum yana kula yana lura da kyau in yi ga bai karfe shi ba in ta gaba ta karfe shi ba to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ta baki ɗaya if not sai kasance ah, suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti amma kuma a disanta ba a samu ci gaba ba sai na gaban su kuma haka gargajiya ce ma sai a guje shi saboda yawancin da suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba balle har da zai kasance ya yi maganin shi da zaka sa su a gaba ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadarai ba kamar wanda na asibiti kuma sai an yi calculation an lissafa an bi an karanta an yi testing an jira an an abubuwa da yawa kafin sai za ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally wato a duk duniya gaba ke da akan yi recognizing din shi kenan amma ba abun mamaki bane despite mutum ya yi haka continuously yana kai yana kai na wata da watanni daga still bai tafi ba wanda kuma shine in muka zo muka yi medical physical aspect of it wato na shafe-shafen tare da na sha bai ba aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management din surgical management din ga wa'ansu aka yi su extracting din su excising din su wa'ansu mahaɗin ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su so wato ainihin ko a buɗe a ciro ko kuma a buɗe a matse ko kuma a kwashe shi a yayi gabaki daya wa'ansu wanda bai cika alkuwa a Najeriya ba aka yi cryotherapy aka yi irin su lesser resurfacing haka resurfacing amin wanda duka shi ma na taimakawa gurin rage wannan wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din so yayin da aka haka kuma yakan zo ya ragu To likita daga karshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu game da ƙurajen pimples da ma sauran cututtuka baki ɗaya? a ƙarshe kuma karin manta ga wanda suke da wannan pimples din nan kar a ga yawa fiskar su ta a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance ba ta wanka ne sosai a'a ba haka ba ne suna wanke jikin su suna wanke fiskan su suna yin komai wanda is a natural process wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine kowane bayan awa shida suna dan fim wanke fiskan su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fiskan su kar su goge kuma sai su yi apply wannan ointment musamman mutum ya zo kwanciya yana taimakawa ya rage amma dan ya ga bai tafi ba dan ta ga bai tafi ba kar su daga hankalin su su ce su yi going extra mile wani sun so su fara bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya wannan ba daidai ba ne. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likita da muka kasa kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa. Mun huta lafiya. Suma da lagai da hawa da bakon nata yanzu ko da labarai kafin mu kai ga labarai a takaice ga sakonni da ka aiko mana. wasiƙa ta farko ta fito ne daga Dalwan Ibrahim London Waba a jihar Adamawa. Ya ce tabbas yankin arewacin Najeriya na cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon taɓarɓarewar tsaro. Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amarin amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar dandukan ba a jihar kebban Najeriya. ya ce assalamu alaikum voa hausa gaskiya maganar babban bankin najeriya wato cbn da cewa ba shi da niyyar kirkirar sabbin kuɗi samsam ba su yi wa 'yan najeriya adalci ba ganin yadda suka tafka 'yan kasar cikin asara lokacin canjin kuɗi da fatan babban bankin cbn zai maido wa talakawa da 'yan kasuwa asarar da suka yi shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi najeriya kenan wato da zarar an gama zaɓe shikenan shugabannin da aka zaɓa sai su yi layar zana ba za ka gansa ba sai idan wani babban biki ko kuma an yi wata babban mutuwa allah ya kyauta amma kam gaskiya abin akwai ciwon kai To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice wani hari da rasha ta kai a kan yankin Kherson da ke gabashin Ukraine ya kashe mutum ɗaya tare da raunata wasu biyu da kuma lalata gine-gine a tsakiyar birnin a jiya Laraba a cewar gwamnan yankin Alexander Prokudin. Da sanyin safiyar jiya Laraba ministan cikin gida na Ukraine ya ba da rahoton cewa rasha ta yi ruwan bama-bamai a akalla unguwanni 118 a cikin yankuna goma adadi mafi yawa da aka gani cikin sa'o'i 24 a shekarar da ta gabata. rasha an samu rahoton cewa wani harin jirgin sama mara matuƙi na rasha ya kashe farar hula a nikopol da ke daura da gabar kogin nipro daga cibiyar makamashin nukiliyar zaporizhia da ke hannun rasha wasu mutane hudu kuma sun jakata a harin a cewar gwamnan yankin sarhi lysak Sojojin ƙasa na Isra'ila sun tankari birnin Gaza a yau Alhamis a daidai lokacin da ake ci gaba da ƙoƙarin ban hanyoyin diflomasiyya wajen cin matsakaita wuta a faɗan yankin yayin da kuma ake fuskantar mummunar matsalar jinƙai kai a yankin Falasɗinu. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci a tsagaita wutar jin kai a faɗan wanda ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Tsagaita a faɗan na nufin a ba fursunonin yakin lokaci su fita daga yankin a cewar shi. Ƙasashen Turkiyya da Iran sun yi kira da a gudanar da taron yankin da nufin dakile yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana ɗaya bayan da babban jami'in diflomasiyyar Iran ya gana da shugabannin Hamas a ƙasar Qatar. Iran ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin mayakan da take marawa baya a yankin za su iya wa isra'ila hari saboda yakin da take yi da hamas fidan ya ce turkiyya na kokarin ganin an tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan la'asariya sai kuma can dare idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shiri. kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan imam zahardin na kano game da rasuwar malam bello ahmad ya kasai malamin makaranta kuma tsohon shugaban rufa college a kano wanda ya rasu yana da shekaru 95 to allah ji kansa da sauran magabata baki daya yanzu a madadin maryam dauda da fiona wa mayi da kuma patrick daya da suka taya ni gabatar da shirin baba yakubu makeri ne ke muku fata alheri wasalam amma a dakaci shirin yau da gobe.